Shirin yau da gobe shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. To a yau talata shirin yau da gobe ya leƙa ƙasar Ghana inda ya samu bakuncin hajiya Zara Hassan mai sabulu wadda ta yi bayani akan koyar da sana'o'in hannu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da faɗakar da mata da matasa a kan su rungumi sana'o'i don su zama masu dogaro da kansu. A kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe don jin ƙarin bayani. To madalla. yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba wa abdulkarim fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. Bayan abokiyar na ta gabatar da ni hawa Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana. Kamar yadda muka saba yau shirin namu zai fara da matashiya mai yin sabulu daban-daban. Sannan mu tattauna da wani mawaki Prof Dean kuma mu saurari wakansa talauci sannan mu kawo karshen shirin da kwalama. kai tattalin arzikin duniya ke ci gaba da taɓarɓarewa kowane matashi yana bukatar sana'ar hannu domin ya dogaro da kai musamman mata wannan ne dalilin da ya sa muka gayyato hajiya zara hassan mai lakabi mai sabulu wadda ta koya wa mata sama da dubu daya sabulu kuma ana sa ran sabon wata za ta koya wa mata sama da ɗari biyar yin sabulu kyauta domin su yi dogaro da kansu to salamu alaikum hajiya zara wa'ina kika samu hikiman yin sabulu daban-daban haka so i don't know for some reason na uh, kamar ina zuwa mini kamar wayi <laughs> i don't know ina ran kamar it's something like kamar passion ya abin da nake so yi ina yana nan she mini kamar na gama one na ya zama sabu. Oh. ban mamaki you no believe it so aka yi fara mini tun before man je dubai ana zo na je morocco ana zo na kai singapore ne na koyi kayan yin sabulu ga duka wani kasashe da wani kasashe ka koyi dubai da morocco da singapore ka koyi yanda ake yin sabulu na je na koyi kan da ake yin sabulu na dubai na na koyi ni sabulu na morocco na na koyi korean skin care daga singapore o sabulu dai duka sabulu ne ga kore akwai su daban-daban akwai sabulu akwai sabulu mhm. akwai sabulu kan sabulu mhm. but ni sabulu da nake yi nan sabulu na na is a different kind of soup altogether na yin use akutu in yi sabulu da shi orange orange lemu ki lemu zan yi doki tomatoes mai da shi sabulu na yin doki man kare mai da shi sabulu zan yi doki ganye kowane ganye dai da na san ina amfana ma jikinka na research na ga me da ka samu amfani da ke cikin zan yi doki mai da shi zama sabulu kayan da ke nan ga duka ke ga natural stuff wanga ka soborodo na doki ne da shi sabulu soborodo na <laughs> shi sa sabulu da yana nan daban-daban na ok so kamar misali wanga na ba na doki sunana na ba wanga sabulu zara glow nan kamar wannan kagan kowa na da skin type shi kamar ki aka ke fara ne naturally ke fara ne isa in kika use wanga kwalan ki farin ki na shi no zai fito ya miki kyau isa akwai na bakake akwai na yin chocolate akwai na caramel ba gaba daya kowane sabulu zaka ka tashi ka doki ka yi wanka da shi ba no domin skin mun ga ya very important and so da yawa abin da mutane ba su sani ba ne kungan abin da kake yi jikin ka nan shi ke affecting ka ka ga wani na nan she's just 25 years old amma tana luka wani wanda ta ci shekara 40 amma ba mu sani ba sometimes ababen da muke use jikin mu nan ne da ranar da muke bi nan shi ke affect mu amma dai kana da sabulun kirki da kasa yana moisturize skin ka ina gyara jikin ka na ka gan kama at your age na you are still looking young amma in ka fari age ka ba da isa sabulu na nan daban-daban oils da nike yi wanga misali na bayan ki oilin man kare na doki na yi da shi sannan wanga kuma na doki um, zogala na yi da shi moringa na yi da shi akwai na na use coffee na yi da shi akwai na use turmeric na yi da shi isa kaya na duka product na duka akwai scrub na na use lalle na yi da shi wanga ka scrub na da kyaje da lalle na yi scrub lalle ne nisan lalle na gyara jiki sallalle na duki na yi da shi kin zamanantar da abin kin san da iyayen mu su wannan haka kawai ake ɗauka a shafa aka na nuni abubuwan da muke da shi around mu ga duka abinci da kike ga muke cin da komin ga duka nan shi no ke amfana ma jikin mu no in kana cin kamar misali kana shan sobo ina da amfani da yake baka in kana use kuma jikinka ko amfani da me yake baka shi sa abubuwan da ya fi a ce ma muna use kenan natural product na for jikin mu saboda su da yawa most of commercial product da kike gani waje nan duka is chemical based ko chemicals da yawa cikin da dai zai affect mu nan ga zuwa gaba for skin saboda skin layers mu na wani na ina yana bata skin layers domin skin mu ga is made up of like three layers ka yi ce ka ga wani na na ya shafa mai ta shika zo ka gan green veins jikin mai shi to abin ya shiga te an layer sauran guda is surviving now don zamani ya kai kowa na son gyaran jiki yanzu kina ganin lokaci ne da wannan kasuwanci ya kamata a mai da hankali haka ok so sabulu ya zama kamar abinci ne in ka tashi da safe dole ne kin wanka ko dai baki wanka <laughs> ke tashi safe baki ci abinci shi kina azumi ko kina azumi ma kin wanka isa sabulu is a lucrative business business ne da in ka sa ka kai in ka kama shi da kai kai serious ba iyaka ba iyaka you have to be serious about it amma shi ka gama because akwai competitors akwai uh, challenges da zaka come your way isa sabulu sana'a ne da is lucrative is kaman kana gona ne kai understand stand ku kamar ka tashi safe kuma duka ka ci abinci saboda kowa tashi safe shi yayi wanka ko ko kicin ma ne kai wanke wanke sabulu na zaka doki me kai wanke wanke da shi sana'an sabulu na isa sana'a ne da in ka duba into it na you are not you lost so wanda yanzu haka take zaune gida misali take neman sana'ar da za ta kama wani hanya zaki ki nuna mata yadda za ta yi ta kama sana'ar sabulu farko ta fara um yanzu technology ya bar komai ya easy you can still be at the comfort of your house and make money kai ka saurar gidanka and you be making your own money kowanne mace duka da ke take rike da android iphone and she's broke she doesn't have money wallahi fit fita Let us say, drop that I'm phone kankani nan in. When the bank duki go better because in time I ke da go phone I kan social media and everybody now is on social media ni aka misali inda na kan facebook or any social media platform and i'm not making money i will leave the place na jesa na guglushi na sai kaya because data na ni doka kani sai data da shi ne sa in kina gida in kike ki koyo aikin kin yake sauran gidanki ne musu da sabulu but then there's one thing kowane kowa duka da zai fara business ya expect oh family na sun sai oh ah, abu na sun sai you are not into business mutane da za su zo su sai mutane da baka san su ba mutane su zo su support ka mutane da baka san su ba su da su zo su push ka su support business ka shi yasa to me uh, kowanne mace da kike gida ko da baki da shago baki da excuse mutane ne kika koyar da su ake sabulu ya kike yi kike koyarwa ya ake so so far dai na ce sun kusa kai 3000 because um, akwai na nan ana kira ni wani kauye ne a ce mini kamar oh akwai su mata nan ga amma ba kudi o Inde na da kudi wani bi inde na da kayan wani zubi shin ci na zo maybe su bi da mini wurin kwana akwai na nan kamar misali anodon prayer mp in samam na taba yana ne kira ni ce mini fatima i want to see you ina su ga wai su bi da yara matan yan pepen nan na zuwa suna damun shi da bani bani dai fadi wani shirai ne ba ta ina sun sun gwada musu aiki maybe suna aiki sun bar zuwa gaskiya wai da kudi na ce ba ya sai kaya aiki kawai kare biya ni in dai wannan ne na zo gwada musu amma guess what da na je su suka ni kunya matan pepin mu sun zo wannan rana wasu da su aure da su suna shi da na gama fada da su na yi fada da su duka na sai gaban su na yi kuka sannan kowai zam naka ka suka kuma bani hankuri da su ba muka zan na gwada musu aiki shi sa na gwada mata da yawa aiki r from nanga r cape coast na je cape coast uh, mp cape coast ta taba kira ni ta kuma kanuwanta su ma kuka kuka so da yawa nike zuwa yin nan ba wai kamar na karban manyan kudi ba akwai wani kuma da nike in private gida na in put wani little fee kai little fee na na ga gaman kudi ma ne shi mu sai kayan aiki na su da kansu suka zo suka gan kayan da nike yi su na wayan su ce ah jado so why are you doing this the things are expensive karbe bai kai ba but is hard wani na baya ya maka calculation me shi ya fi kama oh kana samun kudi but there's one thing da na find out about abin gana nake na I feel fulfilled na kare wannan ina bani wani ina sa ni wani murna wani jin daɗi. To za mu dakata da tattaunawar mu a nan sai wani mako mun gode kwarai Hajiya Zara Hassan mai sabulu. tare da bakonmu na wannan fagen. shahararren mawaki mai waka da harshen hausa da turanci dan gabatar mana da kanka mana to na gode ina gaida masu sauraron mu duk baki daya sunana nuruddin bin shawayi ni mawaki ne mai lakabi prof eh, ina waka a hausance da kuma turanci shekaru nawa kai kana waka <laughs> shekaru na cikin waka suna da yawa hajiya eh, hawa eh, shekaru na na da yawa cikin waka samun ce alhamdulillah tunda muna cikin yin ba mu bari yin ba amma ainihin figan dai Eh, ki hakuri wurin. To ba suna mu ci gaba. <laughs> Me ka samu cikin waka? Sa'an da kuma um, abin da na samu cikin waka alhamdulillah so far dai so good amma abin da dai nake son na samu cikin waka in 100 ne na ce yanzu na samu 40 yasa we still pushing mu duba da yanda Allah zai yi da mu tunda shi ya ba mu talentin din yasa muke waka kuma waka kuma Allah sa ba alfasha muke fadi cikin waka ba na yi imani abin da muke son mu samu cikin waka za mu samu da ikon Allah to yanzu waka ya yi maka tasiri a rayuwanka? To, eh, malama hawa na gode da wanga question. To, ina ji kamar kin tuna min da shekaran jiya kenan. domin wannan waka mai suna talauci ban boye miki wannan lokacin da na zana wannan waka malama hawa I was going through a lot sai ina bala'in jinji asat 2007-2008 ina tunawa ta bayan sallan asar ina kwance cikin wani makaranta mai suna adab islamic school daga nima kusuntu line wannan idea ya zo man da na doki pen da paper shi na jotun su down domin true story ne domin halin da nake cikin ne wannan lokacin ne sai ya sa na yana express kaina da kyau kan wannan waka kira wani dan wana mai suna moket muhammad na kira wani dan wana kuma mai suna ak suka zo na ce mu je mu yi wakan ga tare muka je muka yi wakan tare amma kin sani da muka release wakan muka kare shi na gan kaman um na so su ma jama'a inda ke musu kai kai akwai wani ma ya fi ni damuwa wannan lokacin wani na bala'in jin jiki fiya ga yanda ni nake jin jikin amma bai yi fadi jama'a su ji ke sa da na yi wannan wakan na gina ya shi ma ya buga wakan jama'a su ji su understand abin da yake ciki na yana nan ga call wani ya kira ne ce prof wakan ka mai suna talauci ya taimaka ma rayuwa na domin before na so in yi wasu alayya amma da na ji zattutukan da ke cikin wannan waka shi yasa na fasa to yau na ce alhamdulillah wani kuma ya kira ka ya ce maka wakan ka talauci te ababen da ke damuna ne da nake son da na fadi a jini amma domin ni ba musician bane ba sai na zan yi fadi ba kai da kai wakan nan da muka samu wakan muna yin mu buga jama'a su ji su gane abin abin da mu ma muke cikin gane shi sana ce wakan na ya make very good impact in my life don through wannan waka taimako da yawa ya zo ke ga an kira ni a ce man wane kaza muna so don mu gan wanda yayi wakan nawa zaka karbe mu ka zo mu biya ka ka zo ka perform wakan nan mu gan kana perform wakar nan mu tabbatar cewa eh wakan ka ne kai kai kuma true story ne to na wakan hausa na gane ya kai za mu mu ce wakan hausa a gane yanzu shi ma ya kai wani matsayi da ake iya a recognize a gane wakan hausa a duniya na ghana shi sa na ce miki da kan gana na Hausa da saura bai kai ko'ina ba muna da wani abu kaman Baba Jama muna yin muji an kira Baba Jama waje ya zo ya buga show a biya shi muna ya muna da wani artist kamar Ibada muna yin muji shi ban kira shi ya je waje ya yi show a biya shi da kaina Prof Beni a kira ni na je na buga show a biya ni ko d'Ivoire na je na buga show a biya ni kin gane amma ba inda muke son mu je kenan bo mun fi son mu don Hausa is an international language ba ka san hausa is an international language sai ka yi tafiya outside africa ban boye miki na ji balarabe na hausa har na firgita na ji eh, eh, china na na kira shi audu bako wani journalist in china yana bala'in hausa bature hmm, da sun koyi sun understand kamar no hausa is an international language ashe in dai muna da wasu messages in dai mun yi shi cikin waka a hausance ya je nisa muna da wani mawaki mai suna abubakar dangata deflex talented singer shi ne the only hausa musician in ghana da aka nominate shiga ghana music awards wani message ke cikin waka message nin da ya tubar da matasa da suke wasu a layyan da bai kamata ba message nin da ya falkar da yawancin da suke bacci da bai dace ba shine waka mai suna na sake ko to imagine inda an samu irin waka kamar na sake aka samu irin investors kamar honorable bala mai kanka da dama ba mu zuwa inda da mu fi haka ma da mu wuce da same honorable bala mai kankan ga ya fito da wani mawa mawaki mai suna naza ya zo wani wakan mutuwa darasi na ciki sosai wakan bai je nisa ba ya je nisa amma tiyo an sake ma mutum guda ya invest cikin wakan ya gaji yaya goben wakan hausa a ghana wato future wakan hausan ghana yake the future of hausa music dai kowane ne zaki tambaye shi ya ce eh, akwai future wai domin future dai ba wanda ya sani sai allah amma as at now dai mun ce da saura To kafin mu saurari wakan ka yi wa matasa gargaɗi masu son shiga waka Hausa ko kuma waka dai gaba ɗaya. Eh, gargadi din da nake da shi ma up and coming art nan duka shine har dai ka ce waka za ka yi karka gaji ka make sure you will put in your all in it kowane irin idea dai fado maka duka ka zana su in dai phone ne ka record shi as voice notes in ka samu kudi ne ka je ka record ka ajiye domin waka bai expire wakan da ke expire shine wakan dan ka kira date cikinta amma har din ba ka kira date ba wakan na nan kenan sa'an nan kuma kar ka zauna kana jiran wai shaidai wani ya zo ya invest cikin talentinka har dai kana aiki kana samun coins ka make sure talentinka na should be your very first priority ka make sure ka invest in your talentin kai da kanka amma wani ya zo ya taimaka fala basa amma har dai kowa bai zo ba ka make sure ka yi kanka domin wai god help those who help themselves sa'annan kuma har dai ka ce waka za ka yi kaka bare wani ya zo ya bata hankalinka wai da shaye-shaye wai bon mali na shan wi sannan ya ya zana waka ko ka ba gaskiya ba ne. wani giya wani tramo wani wi don allah kar ka je ka kusanta da su domin inda kana son ka zana wakan da hankali zai dauki wallahi ka je shi in the clear state of mind wanda kake gan cewa sun sha wi sun yi wakan nan trust me 99.9% of them na me shi na zana wakan ya kare sannan ya je ya yi shaye shaye shi bai je ya yi shaye-shaye ya zo yana sound kamar mahaukaci ko ya zo yana look like you know wanda eh, maye ya aure shi sannan ya zo ya record no make sure kai waka na in a clear state of mind mm, shaye-shaye don't go close to it ne giya ne tramo ne wani energy drink ne wani magunguna ne an gaggama ne Allah kar ka yi but apart from that ka make sure in waka za ka yi ka ji maganganu an ce eh ke waka za ka yi ka gaji o oh. in dai shirki sun ka kyale ka bi ka yi amma ka yi shi da kyau wani sako ke cikin wakanka da kai mata suna talauci wadda ka ce ya yi tasiri a rayuwarka ɗan rera mana wakan kaɗan ok malama hawa kin ji cikin wakan na ce takaici rashi dare ka kasa bacci haushi Allah ya sine wata talauci a lot of people die because of it money don't follow rules rather rules follow it ji ji ni ni zambi da kudi ko saya rashi dare ka kasa ba na da walƙaya kar takalmi na ya sunke tafiyan sai sake poverty hit me hard a takaice sance talauci ya sa an kauce you can tell I'm sad domin wasu wasu su shi shigan da bai kamace ba sun dace ba yau ba gobe ya sa na chalk domin kwarai profdin bayan wakan kuma sai kwalama yau bangaren kwalama muna tare da hajiya fatayiya usmanu nuhu sharubutu inda za ta mana miyan kubewa shi miyan kubewa kowa da yadda yake yin nasa ne a nan ghana ko kuma duniya duka muna da shi iri-iri <laughs> akwai na hausawa akwai na duka dai miyan kubewa ne amma dai ya ake cewa uh, ankarawa suna ce in eh, mami flo amma ya ake cewa hausawan shi muna ce kubewa na to inda za ka yi ya ake cewa wanga miyan kubewa ka dan samu manjanka da mammaninka in manja ya fara abin nan zafi ka saka mai mammoninka ciki kana motsawa ka yi wato kifi mai warin nan ke eh mai warin nan ka yayyanka da ba ya yi abinci sai da wannan kifi mai warin eh akwai miyan da ake yin da ba da shi ba eh amma wangan kina son ki ji dadin miyan ki she da shi ki saka mai eh, mammani ki dan yayyanka mai albasan ki ki zuba mai albasa ki zuba mai amo ki soya shi kika soya shi ya eh, tomatoes kenan yadda fo kika gan kamar ya soyu kin gane to akwai eh, ganda kwa kuma yanku mashi <laughs> da abin nan ki samu kaguwanki kaguwa eh, kaguwa akwai shi iri-iri mm-hmm. eh, mu an karawai akwai ka akwai nga to shi wannan ka nan kananan kananan nan kenan he ki samu yawancin irin wannan ana kamo su da ransu ko eh samu su da ran shi ne haka ki dan zabke shi ki samu ufukunki kifi mai gishiri mai gishiri kenan ki samu ganda ni abubuwan da nake so cikin miya kenan wasu kuma na dan sa kifi ruwan dadi ko abin nan nama sosai dai ehe sheki in flon ya soyu soyen kenan in ya soyu sheki kawo wanga kayan sheki zuba ciki is ba ki zan sa mai don spices sun ki gishiri abin da kike son ki sa mai mhm. sai ki dan sa mai ruwa kadan kuma kamin ki haka kin riga kin yayyanka ki yana aje isa da ruwan ruwan da kika sa cikin flour ya taso sai ki kawo kubewan ba a zabke kubewa flon ake dan zuba mai ruwa bayan an zuba mai duk kayan ka kayan shi ki dan sa mai ruwa kadan shi ki kawo kubewan ki zuba mhm. shi ki sa mai kanwa shi kenan ki bar shi ya nuna ke da kanki in flon ya nuna da sentin shi da ido shi kin ga man ya zo bisa ya yi fine to kube wanki ya nuna to shi kwaguwan ya ake gyara shi idan ka suwo ya za ka yi ka gyara shi ka zuwa cikin shi wannan kaguwan baka ne da ka yi mai gyara da yawa kamar yadda kika so shi cikin ruwa haka haka za ki wanke shi ki sa mai gishiri kawai ki girka kan wata baki ne biki mai wani gyara shi miyan nan da me ake cin eh ana cin shi da banko eh banko kuma ana yin shi da ya ake ce mai eh, agbelma agbelma shi ne wannan garin masarar nan da ake cika shi eh. a eh, dan fermentin shi da kasava rogo kenan da shi yake in ka gama bin duka to za ka kaci shi da tuwo haka tuwon gari ka ci shi da tuwon ka ci tuwon shinkafa za ka iya kuma ka ci shi da teba teba dai na'am eh. mashallah na gode wayo Allah To ana muka kawo karshen shirin namu na yau hawa Abdulkarim Yankwaniya ce nake cewa sai sabon mako. Jama'a masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hawwawa Abdulkarim da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma mu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta su kwarai ba za su bare